shaitani rajim bismil aji a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa akmalani ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi yau ranar goma ga watan a eh, goma ga watan daya shekara ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar 28 ga watan bakwai shekara ta 2023 a zama na goma sha biyar sha shida a zama na goma sha biyar za mu ci gaba daga inda muka tsaya shafi na casa'in da uku da mu tashi kan waɗannan abiya ɗin na ƙarshe ya ce ƙattabaddal ƙutubu fardan malahu fil kauni thanin ƙattabaddal ƙutubu ai ƙad zaharar ƙutubu hakika wannan ƙudubi ya bayyana fardan shi kaɗai ba shi da abokin tarayya malahu fil kauni sani a duniyan nan bayi da na biyunsa walahu qablu usulun kuma tun kafin yanzu yana da asali fi zura tadani ko haka ne fi zura tadani wato a a can kwaloluwa zura shine jam'i ne na mene zirwatun fi zura izzi a can kwaloluwa na ɗaukakan attadani kwaloluwan ɗaukaka wato a can kwaloluwan ƙwaloluwan ɗaukaka yana da wannan asali a wannan wurin hashadal alama sagiran tun yana ɗan ƙarami ya tattaro duniya duka ya mallake wata raƙa gaira wanin ya kuma ci gaba da ɗaukaka ba tare da ya ci gaba da samun ɗaukaka ba tare da wani kasala ba sara kahafan lilbaraya ya zama kamar wani kogo ne na mene halittun allah mausula dani kuma shine yake shine me shine mene me isar da wanda suke neman kusanci kullu sirrin fil baraya madduhu sirru tijjani duk wani sirri da ka gani a duniyan nan to asalinsa ya samo asalin daga sirrin waye tijjani ya ce wa yukarriru hadal ma'ana ya maimaita mana wannan ma'ana fi abiyatin ukura a wasu baituttuka daban-daban mu'akkidan kauna tijjani huwa ainullah yana tabbatar mana da cewa tijjanin nan fa shine ainihin Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira fa yaqulu sai yace imamun taju ahlillahi imamun shine shugaba taju ahlillahi shine rawani na mutanen Allah Wasaƙi sirri shine mai shayar da duk wani sirri ahlillahi ko ne wato a wasaƙi sirri ahalillahi wato sirrin shine na ahalullahi ya ce fa'a'ani shaikha ashiyakin ina nufin shehun shehunai abul abbas shine abul abbas sirrullahi wanda shine sirrin allah ko sirrin lahi fasha'anul haƙi ramzul kauni faidullahi ainullahi ya ce fasha'anul haƙi ne duk wani sha'ani na allah ramzul kauni shine duka shugaba ko ramzu shine jigo shine duka jigo na mene duniya halittan Allah faidullahi shine kwararowan falalan Allah ainullahi shine ainihin Allah wa yusarrihu marratan ukhra haka kuma karo ah, na biyu ya sake bayyanawa a fili bi wasfi Sheikh Tijjani ta hanyar siffanta Sheikh Tijjani bi annahu khalifatullah cewa shine khalifan Allah wa ramzul kauni kuma shine mafi girma Ah, wato shine mafi girman halittun Allah wa ruhu jami'il makhluqati kuma shine ruhi na dukkan halittu mu'akkidan fil waqti nafsihi a lokaci guda yana ƙara tabbatar mana annahu aslun lil mawjudati cewa duk wani abun da ka gani na halitta shine asalinsa kama yudfi ilaihi kamar yadda yake ƙara ƙarawa a kai ba'da min ausafin rububiyya wasu daga cikin sifofin Allah mahalicci duna adana ta tahaffuzin ba tare da wani taka tsantsan ba shine tahaffuz kun mutahaffizan ka zama mai taka tsantsan to ba tare da wani taka tsantsan ba fa ya kulu sai yake cewa khalifatullahi ramzul kauni ruhu ruhu jami il khalqi wa huwa la aslul lil wujudati yace khalifatullahi shine khalifan Allah a doron kasa. ramzul kauni shine shugaban duka halittun ruhu jami'il khalqi shine ruhi na dukkan halittu wahawa kuma shi din nan la'asulun ne asali lil wujudati ga dukkan halittu mubriqul barqi shi yake haska walƙiya mur'idur ra'udi shi yake shi yake sa tsawa yayi tsawa ko wa muntirul muzni shi yake saukar da ruwa wa munqidhul bariyati kuma shi ne zai kubutar da dukkan halittu li shaykhi tasrifun wa wa ni'mal musarrifu ya ce li shaikhi tasrifun shehina yana da ikon ko an sake tsallakewa wani rahu aidan <laughs> ba ku san zukun nan da an dage sai an yi ba kwasu <laughs> wani rahu aidan fi ƙasidatin lahu ukura ko za mu gan shi kuma a wata ƙasida tashi ta daban sibu ila shaikhi yana danganta wa shehinsa a tasarrufa filkaun cewa cewa shine mai gudanar da al'amura a duniya shine a tasarruf kai da ka ba da umarni komi ya faru wa anna ma, yumdihi minal umuri cewa duk abin da yake gudanarwa na al'amura huwallazi yamdi ko wato shine yake gudanar da su wala yanqatu zalika bi mautihi kuma ko da ya mutu hakan ba zai yanke ba shi zai ci gaba da gudanarwa bal huwa da'imun mustamir yace shi har abada zai ci gaba da wannan aikin shi yasa in ka je a mustalahatu sufiya kana mene ma'anan albarzakh to su yanda suke daukan a rayuwar barzahu to ba irin rayuwar ba ne su rayuwar barzahu a gunsu ba ta yanke da rayuwar duniya ba jikinka ne kawai baya nan a duniyan amma ruhinka da ayyukanka suna nan in ka kai waɗannan matsayi an gane wanda kuma a hakikanin gaskiya jikinkan ne har yanzu yake duniya a ilimin mene zahiri tunda ai kabari kawai aka saka kabarin ai ko ka diddige dai kana wurin to amma su sun ce jikinka ne kawai yake barzakun amma ruhinka da duk abin da ke gudanarwa yana nan kana ci gaba da gudanar da shi shi yasa ya ce ko da ya mutu ba zai yanke ba saboda jiki ne kawai Allah yake sa masa date amma banda ruhi wannan jadulun ne falsafi tun kafin ya shigo batiniya wa kullu zalika fi abyatir raqiqatil mabna duk wannan yana wato duk wannan ya kawo shi a wasu baituka ne wanda suke suna da mummunan gini ba kyautata ginin su ba ba dan muna karatun da sauri ba ana yawan maimaita raqiqatul mabna nan da ya kamata mu fito da rakakan a fili a wannan ɗauko ɓangarorin shi'ir ɗin nan duka an gani al'atifa sai mi sai mi na sa akwai wanda na karantar da su wannan ne shi yasa <laughs> wata nan kun san sai ana ɗan gwadawa al'atifa alkhayal alfikra al-uslub kumullahu khaira waɗannan anasar ɗin guda hudu a ciki ake samun rakaka to mu ɗauko atifa akwai rakaka a cikin atifan an gane mu ɗauko khayal akwai rakaka a cikin khayal ɗin mu ɗauko al'afkar ma'ani kenan akwai rakaka a ciki mu ɗauko uslub mu faɗaɗa shi mu cire alfaz mu cire ibarat mu cire musiƙa mu ciccire duk abin da a cire duk mu kawo rakakan da yake ciki to amma ba yanzu ba ne lokacin bas wannan ko don mu tabbatar akwai rakakan ai yanzu muka an ce mana akwai rakaka ne ina yake ba a fitar mana da shi ba to ɗalibin ilimi ya kamata ya kokari wata ran ya je ya dan cire Allah ya sa mu dace ya ce kasiratil wazni wanda duka ma'aunin a kakkare yake an kakkarya shi fa yaqulu sai yake cewa li shaykhi tasrifun wa ni'mal musarrifu madaminhu ma yamdi wa damat tasarrufu yace li shaykhi tasrifun duka fa gudanar da wannan duniyan a hannun shehi na yake wa ni'mal musarrifi kuma dalla da mai gudanar wannan madaminhu ma yamdi an gane abin da zai gudana a hannunsa ya riga da ya gudana wa damar tasarrufu amma karka ce in ya mutu wai zai tsaya a'a yadda yake gudanar da duniyan zai dawwama ne an gane mene fal'amru ilaihi idh yusari'u jidduko wa masdaru amdadin lahu wa Ya ce fal'amru ilaihi al'amarin a gare shi yake idh yudari'u wal ilaihi idh yudari'u wannan sai dai mu fasara yanda muka fahimta gaskiya ban yi dabdin abu din daga can diwaninsa ba. Ya ce fal'amru ilaihi al'amarin yana nan a gare shi wato al'amarin juya duniya ko idh yudari'u a lokacin da yake gudanarwa an gane a lokacin da ai ai iz a lokacin da yake ci gaba daga dara'a ne istamarra an gane daga na aka samu alfi'il mudari alfi'il almustamir yace ah, iz yudari'u jaddu ko in an ce jaddu shine kama a ce tabbas haka ne karfafawa an gane wa masdaru amdadin lahu wa masdaru amdadin lahu ko kuma masdari wato inda ake samo duk wani madad ba kana duk wani yalwata kana so a yalwata ma to inda ake samo wannan yalwatawan lahu shi ma nashi ne wata'arrufu an gane ko inda ake nemo ilimi a san abu wajensa ne za mu yi masa fassara na biyu amma ba za mu tsaya a na biyun ba an gane sai dai jaddu sai mun canja masa wasali inda mun masa wannan fassara na biyun sai mu mai da shi maf'ulun bihi yudari'u sai ya zauna a matsayin fi'ilinsa wanda yana gugayya an gani amma ba fito da wannan ba wa wasfun mushaqqun min bai min bashiri muhammadi wato wannan shi din nan sifa ce mushaqqun wato mushtaqqatun kenan wanda aka ciro ta min bashiri muhammadi daga Muhammadu bashir manzo Allah sallallahu alaihi kenan wa fi'ilun mazidun kuma shi yana da wani aiki mazidun fihi wanda ya ƙara akan abin da ya ciro shi wahawal musarrifu lallai shine mai sarrafa duka abubuwa an gane ko wallahu ta'ala a'lam mu shiga rabi'an a tsaya a nan ko gaskiya za mu dan tsaya a nan za mu tashi rabi'an dan in an ƙosa sosai karatun ba zai shiga ba eh ok rabi'an din fefa ɗaya ne to da Allah mu daure mu dan karisa sai mu tashi a kamisan mu daure mu karisa target ɗina baiti a peji ɗari na ɗari ne amma na ga gaskiya zai yi wahala ko ni ma na ɗan ja iska kuna ga karatun yana ta har haɗewa rabi'an na hudu da'awahu annahu lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da salatillahi ghairu tijjani an gane Da da'awahu yi ikirari. annahu lam yusalli ala nabi sallama ba wanda yayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani mai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da salatin lahi bayan salati da Allah yake yi gairu tijjani sai shak Ahmad tijjani Allah sa kun fahimci abun wato da Allah ya ce a yi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi dai Allah ya yi amma duk wanda suka yi salati bayan na Allah shirme ne wanda ya ainihin salati shine shak ahmad tijjani ne ya zo ya salatin gaske eh. eh zai iya ɗaukan wannan ma'anan zai iya ɗaukan wannan ma'anan kuma zai iya ɗaukan ma'anan sirrin salatin Allah bai bayyana shi ba sai akan Ahmad Tijjani kenan duk salatin da muke shirme ne shi yasa an da aka kamanta salatul fati da wani salati kana kana cakka musu wani abu ne a zuciyarsu ko kuma ka ce wai bari a yi ta a sallah ba ko bari a yi ta a wasu abubuwa ba to gaskiya ba sa jin daɗin abu. saboda ai da wani salati ne shi shek Tijjani ya yi salati wa manzala salama da ya zama salatin sa ne kawai karɓaɓɓiya salatul fati ita ce a gaba an gane Allah ya sa mu dace to ce min suwari guluwi yas daga cikin sifofi na guluwin da inyas ya fi shek ahmad tijjani akan shek ahmad tijjani da awahu shine ikirarin sa zuran amma na ƙarya annahu lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fi hadal wujudi cewa a duk waɗannan halittun ba wanda ya salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ghairu ahmad tijjani in banda ahmad tijjani wa anna hadha indahu amrun wadihun kuma yace wannan auren sa al'amari ne da yake fili wuduhan nahari kamar yanda wuni yake fantal ka ga ko ina ba he ka haska ba la ya hataju ila dalil baya bukatan dalili fa yaqulu sai yake cewa wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam amma yin salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fala ishkala babu wani rudani anna man salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da salatin lahi cewa duk wanda ya salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bayan salatin Allah wato banda salatin Allah kenan ghairu sheikh radiyallahu anhu wato cewa ba wanda masalla ne ba wanda ya salati wa manzo Allah salama in banda Allah sai shak tijjani bayan Allah ba wanda ya salati wa manzo Allah salama gairu shek in banda shek tijjani radiyallahu anhu fa huwa wadihun yace wannan abun a fili yake la ya hataju ila tasrihi baya baya bukatan sai an bayyana shi bi annahul musalli an gane ko cewa shine ainihin mai yin sallah wa eh, yin salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo wannan baiti ya ce wa kaifa yasihhu fil adhani shay'un idza ko matah matahtajan naharu ila dalili ko ko eh, eh, ko idza mahtajan naharu ila dalili wato wa kaifa yasihhu fil adhani shay'un yaya za a yi wani abu ya zama na karɓaɓɓe ingantacce a cikin kwakwalwa mata hatajan naharu ila dalili idan idan an ce wato idan afwan idan aka ce ma wannan wuni ne an gane ko wuni ne yanzu muna cikin wuni sai in ce ai yanzu muna cikin wuni ne sai ka ce a kai an kafa ma dalilin da yake tabbatar yanzu wuni ne kun gane kun fahimci abu akwai wanda ke akwai wanda suke fassara shi da nahar na mene kogi ga nan kai ne kana gaban kogi sai na ce ma ga fa kogi a gaban ka ce kai ba wani kogi sai ka gaya mun hujjojin da yake tabbatar akwai kogi a nan sai ce to idan irin wannan ma'anoni suna bukatan sai an kafa wa mutum hujja to ba wani abun da zai zama daidai ne a cikin kwakwalwa ba wani abun da za a gaya ma ka yadda da shi sai da hujja kenan kun gane to ya kawo nan ne don ya kafa hujjan cewa wannan batun cewa ba wanda ya salati wa manzala salama bayan Allah sai Sheikh Ahmad Tijjani wannan abu baya bukatan hujja in kuma kace sai an baka hujja kamar a ce ma ga can kogi ne kace sai an baka dalilin cewa kogi ne alhali kana kallon sa gashi na a gabanka an gane abun ya ce wa ma'ana hadar kalam ma'anan wannan magana annal na jami'an cewa dukkan mu'mine gaba ɗayan su milladuni sahaba tun daga sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama ila asiri Sheikh Inyas har zuwa lokacin Sheikh Inyas lam yatamassal ahadun minhum qawluhu ta'ala ba wani a cikinsu wanda ya yi riko da faɗin Allah maɗaukakin sarki nan ghaira ghaira ghaira ghaira Sheikh Tijjani ne zai zama ko in banda Sheikh Tijjani lam yatamassal ahadun minhum qawluhu ta'ala babu ɗaya a cikinsu wanda ya aiki da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah wa mala'ikatahu lallai Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati wa annabi ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kuka yi imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu ku nema masa tsira tasliman neman tsiran gaske illa sheikh ahmad tijjani sai ahmad tijjani kawai shi yayi wannan tun daga kan sahabban salama har zuwa kan ahmad tijjani shi kadai ne yayi wa hadha al kalamu la yashukku ahadun fi kaunihi ta'anan fil ummati kulliha wannan maganan ba wani wanda zai kwakwantan cewa suka ne akan dukkan al'umma manzan Allah wa fihim afdalu hadhihi al'umma ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su akwai wanda yafi falala da daukaka a cikin wannan al'umma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abubakar wa Umar wa usman wa Ali radiyallahu anhum bayan su wasabiquna al-awwaluna da dukkan asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar cikin muhajirai da kuma ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin da kuma sauran wanda suka biyo su da kyautata addinin Allah min a'immati tabi'ina kamar manya-manyan malaman tabi'ai wa atba'ihim da wanda suka biyo bayan su ka sa'id bin al-musayyib wa zuhri wal a'immatil matbu'in da kuma a'imman da suka biyo bayan wanda suka biyo bayan tabi'ai ko jami'an gaba ɗayan su kamalik kaman imam malik wa sauri da kuma sauri wal auza'i wa shafi'i wa ahmad an gane wa kibari ahlil hadis da manya-manyan masana hadisi kal bukhari wa muslim wa turmudi wa abi daud nasa'i wa man ja'a ba'dahum min ulama'i hadhihi al-umma da duk wanda suka zo bayan su cikin malaman wannan al'umma wa ubadi da da masu bautan Allah su wa zuhadi da masu zuhudun su wa mujahidi da da mujahidan su wa muhsini da masu kyautata addinin Allah a cikin su kulluhum lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam illa shaykhu ahmadu tijjani abinda ake nufi kenan to yanzu wanda aka karantar da shi wannan ka isa ka raba shi da salatul fatihi wanda yake ga wadancan salatin duk ba salati bane ba a yi salati ba kun gani inda ake samun iskalin kenan shi yasa nake faɗan wannan littafin ba ƙaramin danja ba ne an gane ko shi mana akwai dalilai da dama da suka sa muka ce bari mu sauri mu karanta da ɗalibai wannan littafin karatun ya yaɗu sosai ala sa ku irin na wasu ɗalibai na na wannan halka mutum shi ma ya je ya bi kaset ɗin da kyau ya kware a littafin ya tara ɗalibai ya karantar da su an gane halkan da na yi na tarjaman ƙur'ani yana ɗaya daga cikin abin da yake ba ni daɗi sosai ɗalibai na da yawa sun buɗe halkan tarjaman kuma sukan kira ni in zo in ga yadda karatun yake gudana da sauransu kamar uncle abdulrahman shi da ɗan boko ne sirfan amma yana son karatun addini ya zo ya bibiyi abin da kyau shi ma ya buɗe ajinsa an gane da ɗalibansa ya je yana karantar da su to yawanci abin da ake bukata gaskiya kenan an karantar da kai kar ka tsaye da abin a kanka karan kanka musamman kana da ɗalibai kana karantar da su ko talhisi ka ɗauko ka yi sai ka karantar kai ma kuma abun ya fi zama kai ma ya fi zama ma sai zama ɗabi'an ilimin ka ne kawai kamar na jikinka ne Allah ya sa mu gane Allah ya ba mu ikon haka ya ce balil amru haka ne ko balil amru balil balil amru adha zalika yace kai al'amarin ya fi haka muni wa'amar ya fi ɗaci fa inna salata ala nabi sallallahu alaihi wa sallama kanat aidan minal mala'ika salati fa manzo sallama ta kasance daga mala'iku ma sun yi kuma bi nassil qur'an da nassin alqur'ani in ka kore na sauran muminai ka tabbatar da na Allah to ga na mala'iku Allah ya ambata inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi to kuma ka ce bayan Allah ba wanda yayi kun ga har na qur'anin ma ka ne ka ka ƙaryata shi wa sheikh inyas la yara bi annahum qamu bi hadhihi farida sheikh inyas shi bai ganin cewa sun aikata wannan wannan farilla qamu sai aka ce bi farida zai zama haka yaya ya kamata ya zama qamu bi yawa sun tashi sun aikata wannan farillan wannan ma yana daga cikin qata matba'i an gane kama shahida lahum rabbul alamin kama yanda Allah ubangijin talikai ya basu shaidan haka idlam yastathni minal muslimina a minal musallina alaihi sallallahu alaihi wa sallama ba'da Allah ta'ala an gane domin yadda ya faɗa wannan maganan bai cire daga cikin masu salati wa manzo Allah sallama ba bayan Allah ta'ala bai cire wani ba illa shekha tijjani sai shek tijjani shine kadai yace bayan ya cire Allah yace yana yi sai kuma yace shek tijjani ma yana yi kun ga bai ambaci mala'ikun Allah ba wal qur'anu yuthbitu annal mala'ikata ko mala'ikata anan ka ana iya faɗan haka mala'ika ko yuthbitu yana tabbatar mana annal mala'ikata yusallun cewa mala'iku suna yin salati wa in yasun yanfi zalika in yas kuma ya kore haka wastighfafan minhu bi uqulil muslimin domin wasa da hankalin musulmai fastakhaffa qaumahu wa ba'uhu wasa da hankali kaga wannan ina tunanin sa ya kai ma da har ba ka iya dulmu ya shi ba kun ga akwai duk wanda ya wasa da ka akwai reni sosai akwai reni mai girman gaske an gane yawa gara in za a cuce ka kawai a cuce ka fasakwace an sace masa fura guda shida sai aka sace uku manya-manya ne sauran ukun sai aka yi su ƙanana-ƙanana sai aka yi guda shida sai aka ajiye masa ya zo ya ce wallahi ni ba ma satan furan ga takada muna ba shawaragin da suka mai dai <laughs> an gane to renin hankali bayi da daɗi to wastighfafan minhu bi musulmi na jami'an sabida wasa da kwakwalwan musulmai da mene da ya yayi gaba ɗaya yusarrihu bi anna hadha al-buhtan yake bayyana mana cewa wannan ƙaryan haƙiƙatun wadiha ita ce ainihin haƙiƙani ta gaskiya wado shamsi wai ta bayyana kamar yadda rana ta bayyana la ishkala fiha wanda babu wani ishkal a cikin wannan an gane falata ta ju ila burhanin wala dalil ba ta bukatan hujja ba ta bukatan dalili kun ga nan inda inda kana kwakwanto kana so kai tambayoyi ya toshe ka wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik nashadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai kun ga yanzu nan gaba fa